الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin مختصر خليل muna shahi na 184 ko wa bi tarattu bihinna shina na mu kwana ga daras wato ingancin jiwa mai kasancewa na da tarattudin su tsakon kwanin da aka jihawa ya an ka jihi ura a jihi wasda sannan a zo a jihi akaba mun gano wannan ku? Hmm. don haka dole a fara da ura in ba haka nan bai inganta ba wa adama hadara ba'da al-mansiyati wa ma ba'da hasi yawmi hafaqat rikici kun gane wadda karatu shige ranar sallah da ya ta wa? to sai jihi wato jamra ta farko don jihi jamra ta farko to shi kenan sai jihi jamra ta biyu jihi jamra ta uku amma da nukusani ko hudu hudu jiha ko bebe ko shida shida ko kuwa sai zan bai jefa ta biyu da ta uku ba wani shekarar sallah bai jefa ta uku ba to kaga sai ta yi rana ta biyu sai je hijamarat duka ula da hudu da akaba ba ta ajiye ne ba ta akhiri yayi sai ta rana ta uku kenan ya ta ya je hijamara ta farko sai tuna jihar da ya waccan banda ranar sallah mhm. ta biyu jamra guda jiwa ta farko ko kuwa a jiwar da ya yi ran na ashe da ya je jamra ta farko da cikakka tsakuwa to sai ya je ula ya je hutsa da akaba da ne yanzu gashi ya zo sai da ya gama jiwa ga komo ya komo hema sai tuna ko ya wuce wa maka sai tuna to shi na malanka magana ada ya maida ma hadara abinda wakacinsa yana na halarci ba da lamansiya bayan wacin da yammanta daga wani da ya wuce muna tare da kuwa wa ma ba'adaha kuma ya mai da ma ba da ha kenan yanzu in ya dawo sai je yi jamra ta farko waccan da ya fara jiwa ran nan misa zai jiwa jamra ta farko tv zai je littar tv sannan ya zo je jamra ta biyu da tsakkuwa bakwai yanzu hijamra ta uku da tsakkowa bakwai wannan ta sani ne yawon id to ita kan ta inganta don ta ya riga ya wuce to amma wagga da ya yi yanzu ya tuna waccan to in yin mai da waccan sai ya koma mai tata wa'a da ma hadara waktahu a sha'i muna tare da kuwa ya koma ya mai ya maimaita awo ba da lamansiya bayan waccan mantatta wa ma ba da ha fi yaumiha shi na ma ba da ha fi yaumiha fakat amma ban da waccan da ta inganta ita kaga jawahiru ko ba ne ba ko ga jawahir cikin ku ها هذا من جاء و و و ا آه، آه، و و وإن خرج يومها ورمى لليوم الذي يليه ثم تذكر أعاد ما هدر وقته بعد بعد ندبا بعد رمي المنسية من يوم الذي مضى وجوبا وجوبا لا ندبا أعاده وجوبا لا ندبا وأعاد رمي ما بعدها أي المنسية وجوبا أيضا لوجوب الترتيب في رمي ما هو في يومها فقط لا ما بعدها في يوم الآخرة فلا يعيده نعم فإذا نسي في ثاني الإيد kun gane shi jamratul ula wara ma والثالثة ماذا تعرف هو في ثالث الإيد ولا ما في ثالث الإيد جمراته كلها منا تعرض قوة ورا ما في رابعه جمراته كلها ثم تذكر قبل غروبه يتنا قبان راعة واحد الجمرة الأولى من يوم الثاني to wayar miha wa ma ba'daha irjamatul ula fi yawmiha wujuban li wujub tartibi wa yu'idu jamarat yawm ar-rabi'i nadaban wa la yu'idu yawm jamarat yawm ath-thalith li khuruji waqti ada'ihi sai an cin kuma mai suwa wa ya gaba wani riba ta tabu'uhu an so ta tabu in jamarat in yaji ula sai ya yi irdafin ta da ta biyu kada ya rarrabe wato da ya je ta farko ya dawo ya je ta biyu sannan ya je ta uku da tsakon kwani bakwai bakwai wannan maza maza da ya gama wannan shi maza ya gama wannan da ya gama wannan shi wannan mandubi na amma in ya gama ta farko tsaya ya hira sannan koma yadda ya je ta biyu tsaya ya hira sannan ya je ta uku jiwa ta yi amma ya kare musu habbi fa in rama bi hamsin hamsin i'tadda bi hamsul uwali jabar farko da uku da biyar jihita ya jihita ya du da biyar ya jihita uku da biyar sai da ya gama ya juyo sai tuna to yanzu biyar ɗaya gare na farko waɗanga biyar biyar guda biyu sun rusa don mi don tartibi ya kare wa in lam yadare mawdi a hasatin utidda da sittin min al-awwali in ya gama jiwa da tsakuwa sai ishirin ɗaya cikin aljihu ya gama jiwa ko da jiwa sai ya tsakuwa guda cikin aljihu to jamra ta farko sai ya kaddara ya jiwa mata jamra shidda a tsingaro shidda su zai kida da su sai ya jefa wagga yanzu yake da jamra guda sai ya samu tsakuwa goma sha hudu ya jihi ula ya jihi wutsa ya jihi abin na akaba wutsa da akaba eh in ba jiwa da ita ba wannan abin nan amma eh makaru da amma jiwa ta inganta hmm. muna tare wa adaba anhu wa an sabiyyin walau hasatan hasatan yana tare da yaro sai baro shuhima sai ta rika kuwa 42 in ya je wa tsakuwa guda ya ce anni ya je wa tabin sai ce an sabiyyin ga jamra guda in kuma ya je wa kafuwa ta bakwai sannan ya je amma mayar kafuwa ta bakwai kuma ya yi sannan shi gaba kada shi kada shi kada shi abin nan mayadu hmm. tau haka haka kwarai ku kwarai ku nauna na wani na eh, yi yayi a ka jiwa bakwai awo lugura wara mara aqabata awwala yawmin tulu a Shamsin. ya je jamra aqaba farkon wuni da tsubulwa rana jamratul aqaba wannan ta ranar sallah dungum da bakwai aka jiwarta wa illa in ba ta bafa isir zawalin ya yi jiwa isir zawalin, karshen zawalin rana qabla al-azhur gabanin asalati azhar awo sannan eh Eh, to wannan ba ganin abubuwa na sun kawo na lokaci abubuwa na lokaci sai a kuma ma'adan zura sun bil masu hmm. eh kana ta ka tambaya yana tashi kama guda ta amma daban-daban shi wancan yana magana jamarat wa illa da zawali kamar zuhur mun baro jama'atul agama mun kare ta ah, eh jama'atul agama to kace eh jamra eh, Allah baka sana lokacinta kuma an kai ga lokaci na ƙarshe so eh. mu zo wa ƙuhu isra'ula ya yi ni in ba ranar sallah ba an so tsayuwan mai jiwa mahajjaci ƙarshen jamrori biyu ya yi addu'o'i ƙadar isra'il bakarati gwargwadon karanta surar bakara da sauri yanzu ina balarabe yanzu ina askari ka bai ka tsaya hakan kana yana cewa hajji hagai hagai hagai ro yalla ro hamshi hamshi hamshi eh a mutane ba su yanzu akwai fili an gyara su wata ya turu hu bisaniyati sannan an so wanda zo zai ji wa jaba ta biyu ya yi hagu hagu domin sannan zai keɓe mutane kuma ya to sai ya kai gari ta wata asibu raji'in an so saukara rahim mu'asab game dawowa makka in ya gama jiwa don mi li arba a salawatin don salloli hudu ne azhar la'asar magriba isha'i don ita tara bin nabi sallallahu alaihi wasallam wada wahul wada'i yan kharaja laka jufa an so wanda an maka in hita kai yana kai kamar jufa yayin da wahul wada'i ta kwat su yi man kwana da daki la ka tan'imi amma in don tan'imi na masallacin Aisha ba sai ya wadawo ba ka san shi hillina an ka ce wanda kai in ya zanto tibe na ke in sagira to in ya zama mai hita da makka wanda ya ƙara hajjina amma bai tawafin ifada ba ranar sallah yanzu na zai yi ne kuma in ya gama sannan zai fiya an ka ce wata adda bil ifadati in tawafin ifada tawafin wada ya faru da shi muna tare da kuwa eh, eh. awo wal umrati haka nan tawafin umra <laughs> sai ana zai fi gida ya gama ta zai yi zai ya gama da ya gama ta ya zai eh. ban ji ba eh, eh, da ya gama ya ga tuta ya yi da ya gama ya gata ya zafi da wani lifada da ya isan mai hmm. malawar ku inda yana ne yadda ya gamo shi yadda wadar mutane zai yi tuta ya yi hmm. in dai da niyya in dai da ya gama ya tsoɗar da kane yi. yayi wani umarci ha ko shi ba sannan kuma kan dawafin umra ya bayu da shi in yi zan umra ta yi wala zo ka haƙara wanda ya dawafin wala ita ya dawo da baya da baya ba kana ganin wasu ba kana na suka yi ba su ba daki bai a wasu ya ga ta yana ta yana a amar hadarin tsedanu da ba da baya kai a tun yan haɗa ba kai ka tunanin haɗuwa sai ba wa badala bi ba ba'd yawon bi makata. wanda ya ɗawafin wada'i ya tsaya sashen wuni makata to ɗawafin wada'i ya ɓaci ba lada ba dawaful wada'i abai bai ba amma ladin ɗawafin da ita nan ladin shi shughulin haffa. amma ban da shuguli wanda ya sauƙaƙu kamar ya gama amma yana da lura sai wani abu ko yana niyya sai da wani abu wannan duk babu komi warai eh? ko eh ko akwai bashin da aka bi ne da naira sai ta jarwa ya biya bashi ko ya ko ni kace mala abakar ta to ba jira kuka ba shugulan kafana sun sai mi to mutai karatu kwana ba eh eh a in ya koma masallaci in ya koma harami bai ban kwana ba ya wala ban kwana ne hmm. ya koma da to labi shugulan khafa mun kare shi wara ko wara alahu illa mai khaffa wata ashabihi in mutum bai rafa ifada ba a dawatul wada'i ba aka yato da shi makka an yato sai gane bai dawatul wada'i ba to ya koma don shi shi amma in bai ji tsoron kararkar da yake ta da su su ba kamar abin nan filan nashi na jirgi ta yake an ka ce in ka koma la jirgin nan na ka to shi bari shi yau gida Eh, wa bi sakariyo wal waliyu li haidan aw an tsare ni ya masali ya kare akan an ƙara sashi an tsare wanda ya ba da su horin raƙumi don a ɗauki mace ta yaji walwali an tsare waliyi da haibin saboda haila ga mace wadda masu kojinin ko jinin biki mina na a tsare su kadara hu gwargwado ne wa da in umina ko ba haka ba ashe ya zama hanyar tana ta hanya ta to an yi kaidi da in amince ma hanya za a tsare su don za su su ɗayan su muna tare da kowa wawo bukatu fi kayo mai ni an tsara tarauta gaba ɗai ayarin sun ka taho inda ya kamar jininta bai wuce kwana biyu ba muna tare da kuwa to amma in ya zama gwargwadon jinin nata ya kai bai ɗauki ba hala ta jiɗa to ta tahi ta yi da wafi ga ɗaki hmm, sai kirshi eh? sai ya kai ƙarshe so hmm, mu zo wakwai haramiyin bi marmiyin bihi an karanci jiwa da tsakwa da an ka jiwa da ita كأن يقال للإفادة دواف الزيارة مكروجنا دواف الإفادة متيت دواف الزيارة أمينة دومين زيارة بواجه تابا بدولة تابا أما دواف آه، دواف الإفادة ها تو مكروجنا كم يأكلن ما سبب أبوه هني فزيارة كتير ماي أو زرنا قبره شيبا مكروجنا زرنا سيد كتير من في قبر مزعم الله ورقي البيتي أو عليه أو على من بنده عليه الصلاة والسلام بن علي hawan ɗakin Allah ko kuma mutum shi ɗaran kai ne ko kuma bisa ga mimbarin manzon Allah mutum shi hau min alin takalmi wannan gado makaruhai na ko da ko an tabbatar da tsarki ne sama gare shi bai la ya dawa amma su abanin dawa fi hijira shiga hijiri da takalmi babu komi wannan wa in kasa da bi dawa fi lamsahu in mutum ya dawa yana nufin kai ne da shi ma mahamuli tare da wanda ya doko wani gabai shi na dawahi yana yana nufin dawafi ne na dawahi wanda doko na lai mai an wahidin min huma bai wa kowa ba an yawon banza tare wa ajara as an huma amma iya doko wani ya sa'ayi shi na nufin na sa'ayin kai ne na sa'ayin wanga da doko to shi wannan ya yi kama ni fihima kamar inda ya ɗauko yara biyu ko da tiɓe guda biyu ƙarfi gare ya aza wanda tiɓe nan ya aza wanda tiɓe nan ya yi sa'ayi ya yi musu sa'ayi ko ya musu dawahi to ya yi a'a su yawa <laughs> eh ba da ba ne kuna jin tambayar da babana ka yi wai ko da ba biya ne aka yi ba mallaya ai ba magana biya nan da masu kashaf da wanda ya zo ya gwada mai ƙarfi na mahajjaci na duk ɗaya na eh, harun mazu ibrahim na kuma ma wannan da ya yi jigar shi biya shi shi zo shi na shi inda ya ɗawa shi na amma in sa yi na wannan babu komi mm. don haka ni shawarar duka ba su nan shi sai shi na shi ta kwansanin shi tura wani shi na kuɗi sai da sai shi sa a yi da shi da shi gaba ɗaya haka a daidai kallawa Allah ya ma da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai